alamomi guda biyar da zai nuna yana bala'in san ki baby na na ji ba na ɗaya duk abin da ya faru na alkhari ko ba na alkhari ba ke ki fara gaya yawa ke ki fara sanin duk abin da yake faruwa cikin rayuwar shi kafin wani ya sani saboda yana ganin kin fi kusanci da zuciyar shi kuma ke zai shafa fiye da kowa a duniyan nan tunda ya shafe shi Na biyu, zai zamanto ko da yaushe yana baki lokacin shi no matter how busy he is ko wurin aiki ko menene zai dawo kuma ya baki lokacin ku idan ma bacci za ku yi kuna sai dai ku yi bacci kuna waya ko kuma idan yana gingidi kuna zance shi ma sai dai ku yi ko ku tanta ta yin ku yadda kuke yi. Na uku, zai zamanto duk mutanen da ya dauke su da muhimmanci a rayuwa sun san ki walau kanwan shi yaye shi umman shi wane ne duka sun san ki. Yana so yana introducing ɗinki. zuwa abokanan shi everything kullum maganar ki da su yake ko da yaushe oh su manya su abubakar an fara soyayya ulala mm-hmm. na hudu ko da yaushe zaki ga ya kasance yana magana kan auren ku da abin da za ku yi idan kun yi aure za ku yi tafiya ne za ku je Lagos ne inda suke da nasty thinking din nan anyway sasa was saying either way either way ko da yaushe kuna maganganun aure da shi kuma kuna planning future ɗinku da yara da something like that kuma duk abin da zai yi a rayuwa baya cewa shi shi kaɗai sai ya ce mu za mu kaza za mu kaza za mu kaza komi zai saka ku tare da shi za ku yi shi kuna magana auren ku ko da yaushe aka kira ki bayan sati ɗaya ko bayan kwana uku sai an tuna miki da magana aure duka dai mm. su aure manya na biyar idan baki da lafiya to ya tayar da hankalin shi kenan hankalin shi ba zai kwanta ba sai ya kai ki asibiti kuma ya sa kin je asibiti ko kuma kin sai magani ya sai miki magani either way either way yadda kuke yin shi ya tabbatar kin dawo kina da lafiya ki sannan hankalin shi zai kwanta za ki ga kodayaushe idan baki da lafiya yana kan hanyar zuwa gidan ku yana miki waya yana miki message kai tambayi yaya kike saboda me ya damu da ki kin ga ko duk mutumin da bai damu da ki ba malama <laughs> ba san kiki yi ba anyway see you guys tomorrow bye bye adios